Sholi nake ya. Da me kuma? Da ba ga ta wuyi babba. Wawaye ne ko ga kawo da suka ga ina rawa haka haka. shi nan babana ke sha mai kare ba. ka ne? Uwana ne. Kuma yanzu an sai ka tausaya mishi. Ya shi ne biyo ne ba ni ba na biyo shi. Ba abin da zan fasa a shaye. Ai baba Isa sai ka ji tausayin ba. Ni ma in yana in bai kuma ya zamna. Ke sallah. Ni ma sani ba. Tambaya wannan. shi ne wa musa da ka hana shi ya sha ba ah, ba shi ba hmm. bakin shi a yi na gani yau sanar goga mun ɗauki wata cuta wasu masu fama da taɓin hankali kenan yayin da na leƙa sashen da ake kula da su wato psychiatry a babbar asibiti ta nan da magaran mafi yawan su matasa ne kuma shaye-shayen kayan maye ne ya haddasa musu juyewar kwakwalwa in ji lawali grema jami'in da ke kula da masu taɓin hankali a babbar asibitin ta da magaran shi da taɓin hankali na zamanin yanzu wallahi samari ne yan shaye-shaye su yi komiya bayan shi sai wannan na iska wanda zai zo sai kuma na mata wanda bayan aihuwa akwai ciwon da yake samun su na kwakwalwa wanda ke ce ma psychosis isa mai kare da malam musa suna jinyar yaransu ne da ke fama da taɓin hankali a wannan asibitin kawai shaye-shaye ne ya same shi yaya yanzu jikin shi yake a jiki ya samu sauki tunda wanda ka ga da an kai mishi magana ko sauraron ka bai yayi tukun yanzu haka nan har da sahihi kadai ma ya je wanka ya sake suturan shi yanzu ya ba mu tsohon wannan rigan nahi mun wanke mun shanye shi wannan ai lahiya launi wannan yaro ke shaye-shaye ga hinan dai ta dama-dama a cewar lawali girema suna samun marasa lafiya daga ko'ina har daga waje a wannan babbar asibiti ta da magaram likita mahaukata na ta da magaram ta zama na kaman wuri na referens saboda zaga mutane sun ketare likitoci kamar ta dima ko tun daga nigeria su tashi zo nan su ce su ji labarin ta dubu goma sha shida muna da dan malati ɗari biyar da tamanin wanda suka taɓa zama a nan in an gama da wa'ancan wanda su kuma su zo ne su amshi magani su koma lalle za a samu kamar dubu da ɗari uku. zuwaira wata mata ce da ta fito daga taraba a ƙasar najeriya ta samu matsala sanadiyar tashin hankali na boko haram na ɓata kai ne na bata kai ne yanzu da kike nan mai gidanki ya zo bai zo ba bai zo ba ya aka bai zo ba bai san ina nan ba to ya aka wane ne ka ki nan din dama an taba kawo ni nan likita hmm. yanzu kuma kuma shine da Allah sa da na huta yana hada hannun wannan soja hmm. shine suka kawo ni nan babu wani mai jiyan kike kadai ne kike zaune a nan ba mai jinya ta yanzu ya kike jin jikin naki da sauki yanzu kin tuna da yaranki da mai gidanki duka kina tuna da su duk ina tuna da su ana magaji shi ma yana tun gidan marayu ana kula da masu taɓin hankalin ta yadda za su rabu da shaye-shayen idan har an bi ka'idodin da suka gindaya in ji lawali girema nan kamar yayi ne muke da turanci suna cewa sai mu shi ya zamna in ya ki zama da kyau yadda ake so mu shi aka mu rike shi yawa sati daya eh, sati biyu sati uku wannan kwari da ya saba sha bai same ta ba ga maganin da muke bashi in Allah ya taimake shi in dai yana da masu kula da shi ha a gida to da sai ya rabu da wannan shashaya shi kuma dama ciwon nan shashaya ne kenan in ya bar shashaya dole ya zama babban abin yi dai shine hukumomi su ƙara ƙaimi a ƙaimin da suke da shi na da wajen yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi da ke shine umul aba'isin wannan matsala ga matasa tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger